يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية من ذرى عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نستمي به ثمنا لا نستمي به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الحاكمين فإن غفر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إلينا الظالمين يا أيها الذين آمنوا يا وطن لسكي إيماني شهادة بينكم shaidar da za ta wanzu a tsakaninku idza hadara ahadakum al-maut idan alamun mutuwa suka zo wa ɗaya daga cikin ku hinal wasiya yayin da ya so ya yi wasiya isnani zawa adalin minkum sai dai biyu ne ake bukata ma'abuta adalcin cikin ku cikin ku ko musulmi ko mummunai au akharani min ghairikum ko kuma a samu waɗansu shaidun guda biyu da ba ku ba ma'ana waɗanda ba musulmai ba cikin yahudu ko cikin kirista an gane ku shaidu guda biyu din min ghairikum waɗanda suke ba su ba in antum darabtum fil ardi idan kun yi tafiya a cikin ƙasa wato kun yi balaguro kenan fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta same ku haka za a yi aike da wato yadda abin yake cikin nan gurin mutane da suke cikin tafiya yan kasuwa ayari ne yan kasuwa daga nan sun tafi Kano daga nan sun tafi wanda ya ko Kotono ko wata ƙasa ko sun tafi China ko Japan dan sayo kaya su biyar ko su shida sai ɗaya daga cikin su alamun mutuwa suka zo masa cuta ta kama shi da alama ta ajali ce ya tsaye da tsammanin ba zai kai labari kudin da ke hannu sai tattara yake sanya ya da yi wasiya cewa a kawo wa iyalinsa ubangiji ta ala yake to lokacin da za ka yi wasiya din cewa ga kuɗin ka kai wurin iyalinka a samu shaidu guda biyu cikin musulmi shaidun nan guda biyu su zama adalai to amma kaga samun shaida guda biyu adalai a halin tafiya abu ne mai sauki ko mai wahala abu ne mai wahala in a halin zaman gida ne cikin taro da yawa ka yi ta bincika har ka abu amma a halin tafiya ina zaka samu adalai guda biyu amma idan an samu to zo guda biyu sai ka danka dukiyarka wani ga kuɗi na wani ga takardu na bayanin kaya da na saya an sa kwantena kaza za su sauka a Lagos za su sauka a Kwatano lokaci kaza ko adadin motoci kaza sannan wannan dukkan shi a baiwa na ko iyali na dukiya ce ta magada bayan mutuwa ta in ta in ta in ta Allah ta kaya yadda abin zai kasance kenan sai ka samu shaidu guda biyu ga shi ka ba wani ga shaidu guda biyu a adalai shi ne ma'anar shahadatu bainakum sai da za ta wanzu a tsakaninku da za ta wakana a tsakaninku idan hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ba wai mutuwar ba kanta alamun ta suka zo dai idan mutuwa ta zo ai da ya mutu kenan amma alamun mutuwa suka zo wa ɗaya daga cikin shi ne wasiya kuma ya so ya wasiya da dukiyarsa shi ne islami a samu shaidu guda biyu an gane ko dawa adalin min wadanda suke ma'abuta adalci aw asaran min gairiku yan an nemi shaidu guda biyu musulmi an rasa sai ayaya sai a samu guda biyu waɗanda ba musulmi ba wato kirista ko yahudu ahlul zimma cikin waɗanda kuke zaman amanar sai a nemi mutum guda biyu in antum darabtum fil ardi to amma hakan zai faru ne kadai in antum darabtum fil ardi in kun yi tafiya a banka kun yi balaguro sai mutuwa ta to anan ne an nemi shaida musulmi an rasa sai a nemi wanda ba musulmi zai shaida amma in ban da nan babu inda wanda ba musulmi zai ke shaida ta fuskar nafsi sai dai ta fuskar kiyasi ina fata an fahimta ne sai ubangiji ta ala ce ne tahbisunahuma min da salati za su tsayar da shaidun guda biyu su bayar da shaida ne bayan an kammala sallah as-salati waɗansu malamai suka ce alif da lam anan ala hadiyya wannan na nufin wata sallah sananniya ita ce la'asar dan ita ce as-salatul wusta da Allah ce hafizu ala salawati was-salatul wusta wa qumu lillahi qanitin manzo Allah ya fassara ta cikin sahih bukhari cewa ita ce sallar la'asar dan ita ce mafificiyar sallah a cikin salloli biyar me hikimar a tsayar da shi a lokacin sallah ko bayan sallah saboda duk musulmi ya san girman lokacin zai ji tsoron yayi ƙarya a lokaci mafi tsada a cikin musulunci a lokaci mafi daraja a ce sai ƙarya a wajen wato akwai yan kasuwa irin na da waɗanda sun yarda su rantsa da Allah a wani lokuta amma banda bayan la'asar eh, su rantsa da Allah bayan la'asar suna ganin kai ba wanda zai wa kansa wannan gangancin saboda kimar lokacin da tsadar lokacin aka yi kure ka rantsa kan ƙarya ba ai ba karaman illa ka dawo kanka da shi ne sai aka ce taji sunan ma min ba'da salati to tsayar da su lokacin da su bada shaida ana gaba kammala sallah alif dalam ya zama al ahadiyya wadanda suka ce alif dalam nan al jinsiyya yani ayyi salat ayyi salatin kana ku sai da su bayan kowace sallah ce sawa'un a azhar ce sallar la'asar saboda in mutumi ne ai yana kimanta sallah suka ce kuma in ma kirista ne ai ya san akwai sallah cikin addinin sa wancan addinin na asali wanda ba a karkata ba saboda haka zai kimanta wannan lokaci ko ga darajarsa ko ne ba da shaida a lokacin da yana ganin kiman lokacin ko girman sa za a duk tsammanin ba zai karya ba na'am fa yuqtimani billahi sai su rantsi da Allah inirtabtum in har kun yi shakka game da su la nashtari bihi samanan walau kana za qurba za su rantse da Allah suna masu cewa la nashtari bihi samanan wallahi ba za mu musanya Allah da wani kan farashi ba na duniya wai mu ci dukiya haka kawai mu rantse da Allah kan ƙarya mu yi magudi ba za mu taɓa yin haka ba walau kana za qurba ko wanda za mu bayar da shaida din nan game da shi ya zanto ma abucin kusanci wala naktumu shahadatallahi da dai ba za mu koyi shaidar Allah ba malamai suka ce an jingina shaida a nan an ce shaidar Allah saboda Allah yana cewa ku sai da shaida don Allah wa atimu shahadata lillahi ne ma'anar la nasri bihi samanan walau kana za qurba wala mu shahadata Allah ba za mu taɓa bayin shaidar ubangiji ba inna idan lalle mu izan, in har ko muka koye shaida ɗin ta Allah da gangan muka koye muka faɗa abin da ba shi ne ba lalil asmin mana cikin masu laifi muna cikin masu zunubi da kuskure ta yaya za zamu haka da Allah ce in usira ala annahuma tahaqqa isman fa in usira ala annahuma tahaqqa isman fa in usira idan an gano an leko ala annahuma a bisa da cewa su masu zunuban nan guda biyu waɗanda ba musulmi ba istahaqqa isman sun tantance zunubi ma'ana abinda suka faɗa ba haka suke ba ma'ana an san mutum ne da kuɗi da yawa idan ya tashi fita zai je China ko zai je Hong Kong ko Japan ko America wajen kasuwancin sa wani lokaci yakan canji daloli dala miliyan ɗaya wani lokaci dala dubu ɗari dala dubu ɗari biyu sai sai kawo dala dubu goma suka fi abin da ya wuri ke ga wannan alamu sun nuna cewa sun koyi wani abu domin duk wanda suka san hulɗar su kasuwanci sun san kuɗin da suka ambata tun nan bai kai rabin abin da ya saba fita da shi ba daga shekara biyu zuwa yanzu suka ci amu abin da muka sani kenan to kaga nan gurin ufira ala annahum mustahqais an gano cewa sun cancanci zurgi kenan ma'ana sun koyi laifi kenan to me za a irin wannan yanayi ba a kara ya koma ne makama kuma sai a nemi mutum guda biyu su tashi su yi shaida a madadin waɗancan min allazina tahaqqa alaihim al-awliyan daga cikin waɗanda suka cancanta wato cikin dangin sa kenan su ci gadan sa mafiya kusanci daga cikin dangin sa sunai ne mafiya kusanci guda biyu bai yi kuma ni billahi tashi ta rantsa da Allah sai la jihadatuna a haƙƙo min jihadatu ma muna rantsuwa da Allah sai da da zamu ko rantsuwa da zamu yanzu ta fitar wa ma atadina kuma wallahi ba mu ƙetare iyaka ba mu ta'addanci ba inna idan lamin zalimin lalle mu idan in ko da mun ƙetare iyaka ko mun ta'addanci addanci lamin zalimin da mun zama cikin azzalimi abin nufi waɗancan guda biyu sun zo sun ba da shaida wanda su ne suka hada da mamaci kafin yin suka zo da kuɗi suka rantsu suka ce da abin da ya bari kenan dala dubu biyar sai a kawo wa ko dala dubu goma su ko danginsa da suka san hada hadan shi da jarinsa sun san mafi karanci yana fita da dala dubu ɗari wani lokacin dala dubu ɗari wani lokacin dala dubu ɗari ne. ya za a kawo dala dubu goma ko dala dubu biyar sai da to a irin wannan in ku cikin dangi kuna da tabbas din wannan mutumin ƙarya yake yi ko ƙarya take masu da nan guda biyu sai ku wari mutum biyu daga cikin ku je kotu wani alƙali su rantsi da Allah su ce wallahi tallahi mun tabbatar waɗannan ƙarya su wallahi tallahi shaidar mu ta fi cancanta a karɓa sama da shaidar waɗancan me hujjar ku a mu muna da karina muna da alamomin mu mun san karfin dan uwanmu mun san karfin jarinsa mun san daga shekara biyu ko uku zuwa yanzu ga abin da yake fita da shi abin da suka faɗa bai kai ɗaya cikin uku na abin da yake fita da shi ba da haka ƙarya suke ko da fitar da zai ma aiwa ne ya taya shi suka yi canji ko wani ya kawo masa canji dala ta baya fita da ita ko dala ta baya transfer din ta zuwa bankunan sa a waje, ko account din sa auje ko yaya za a zuwa ce kaza kaza kaza kaga sai suka rantsa da Allah Na shahada shahadatu ma ahqqu min shahadati ba wallahi shaidar mu ta fi shaidar wa ma atarina kuma wallahi ba mu yi musu kage ko ta'addanci ba inna idan lamina zalimin inda ko mun yi ta'addanci ko kage ba mun zama cikin azalmai kenan ina fata an fahimta wannan za a kawo shaidan nan guda biyu da za su yi rantsuwa daga cikin dangin mamaci idan abin da waɗancan suka faɗa ba alamun gaskiya ne, amma in abin da suka faɗa ba da kuma alamun gaskiya za a nemi kuma ne zuwa kare ta ba a nema haka wato kare kenan idan dama ana tsammanin ya fita da dala dubu ɗari suka zo suka ce dala dubu ɗari ya fita da ita ina ba ta amfani kaga a nan wurin kai tsaye babu wani abu cewa a kare ta za a karɓi sai da su a ya fitar da dala dubu ɗari suka zo suka ce dala dubu tasa'in da biyar ce dubu tasa'in da bakwai ce dubu tasa'in da uku ce zuwa da ya ɗaukan wannan abin da aka rasa na biyu uku hudu biyar kila ya kashe ne wajen ɗan hidimomi da kwanan hotel da cin abinci hankali zai iya karɓa a nan gudun ma ba bukatar abin nan amma su zamfare daga dubu ɗari a bai dawo dubu biyar kaga dole za a yi sun jefa shakka ina fatan kun fahimci wato kaga hikima ta addinin musulunci wajen tsare haƙoƙin mutane ko da a cikin halin tafiya wato mutum wani abu ya kama shi sosai yayi wasiya idan zai wasiya sai ya samu shaidu guda biyu waɗanda suke adalai idan bai samu ko sai ya samu koda waɗanda ba musulmai ba a sa a dan dai a samu hakkin kila kace to idan an sa waɗanda ba adalai ba ko an sa ma waɗanda suke ba musulmi ba su je su yi ha'inci wajen shaidar nan su rage wani abu to da su rage da yawa su rage wani abu a ciki da je an rasa dukiyar gaba ɗaya wanne bi ba za a samu ko ya ne ana na kalla dai wato musulunci yana bayar da kariya ga dukiyar dan adam a lokacin rayuwarsa da bayan rayuwarsa kuma dukiyar wato magadansa ta to wannan shine abin da ayoyin suke nufi a fakaice amma ga wani hadisi cikin bukhari wanda a karɓo daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a yake shi yake rajulun min bani sahan ma'a tamim al-dari wa adi ibn badda wani mutum cikin kabilar banu saham ya fita tafiya tare da tamim al-dari an gane ku? da kuma adi bin badda fa ma tasahmiyu wannan bawan Allah sai ya rasu shi wannan dan kabilar banu sahab bi ardin laysa biha muslim a wata kasar da ba musulmi a wajen falamma qadima bi tarikatihi yayin da tamimu dari da adi bin badda suka dawo gida da gadansa da dukiyarsa faqadu daman min fiddatin muqawwata min dhahab Ya ka samu na adadi wani turaren um, abin nan ne azurfa mai tsada aka nema cikin kuɗin aka rasa babu ita yan uwansa kuma sun san ya fita da ita amma da waɗannan suka tashi dawo da dukiyar sa suka dawo da komai amma babu wannan a babu wannan azurfa din a ciki fa huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce kuranci da Allah wannan ita ce dukiyar ku kuranci da Allah cewa wannan ita ce dukiyar babu kari babu rigi a cikin akwai da dari to amma tamimul dari a lokacin kamar da wutar waya tana bai musulunta ba an gane ku fa halafa suka rantsi wato suka rantsi cewa wannan ita ce kadai dukiyarsa thumma wujida al-damu bi makata sannan daga baya ka san idan aka ce ga wani turarren rangon da ya kai nauyin gram kaza labarin su zai mai a Maiduguri ina gidan wa yake kuma yan yana shiga hannun irin golf ne nan dole za a sani cewa ai golf din gidan wani an kawo an auna ko matar wani ta kawo ko kangon matar wani ko ba haka ba dan da nake aka ji labarin wannan turarren azurfa a Makka cewa ai ga ta an samu wannan azurfar a Makka na'am wa kalu aka tambaye mutanen Makka daga ina kuka samu suka ce ibta eh, ibta min tamim wa uday ai mun saya ne daga hannun tamim dari da uday ibn badda ko abi ibn badda fa qama rajulan min awliya as-sami sai mutum guda biyu suka tashi cikin dangin wancan mamaci suka zo ga manzon Allah fa halafa suka rantsi da Allah la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima wallahi shaidar mu masaniyar mu game da cewa wancan azurfa ta dan uwan mu shi ne ya fi cancanta a yadda da shi sama da abin da suka kawo na kuɗi suka fi kenan abin da ya bari wa innal jamal sahibi suka rantsa cewa wannan azurfa ta dan uwansu kana abdullahi dan abdul ce wa fihim nazalat hadhihi al-aya game da sune wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut إن الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إلى آخر الآيات. إن هذا حديث يا جارة من هذا أبن فيه. وفي آية تبقى الله ذلك أدنى أن يأتوه الشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. abincin da aka ambata muku a baya na hukunci adana an yi azo bi shahadati shine yafi kusantar da mutane da su kawo da shaida su zo da shaida a na wajen ya a bisa ga yadda take idan sun san cewa idan sun kawo shaida za a tsayar da su su rantse da Allah haka abin yake kuma a wani lokaci daga cikin lokuta mai su girma a wajen su idan sun san cewa in sun ba da shaida kuma aka gano akwai ƙarya shari'a ta bayar da dama dangin mamaki su tashi su rantsi cewa shaidan nan akwai ƙarya ga abin da muke tsammani idan har sai su san da wannan adala an ya shi ne yafi kusatar da su su zo da shaida din nan ala ya yi da take dan mutum ya san yayi ƙarya ma to shari'a ta bayar da dama a zuwa kare ta shi aw kafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wannan shi yafi kusanta su su ji tsoron an turadda aymanun ba'da aymanihim a mayar da wannan shaidar bayan sun tsaya sun bayar da ita a ce ba za a karba ba dan ga alamu da suka nuna ƙarya kuke na'am Allah ya ce wattaqullaha wasma'u ku tsorata ubangiji sannan ku saurare abin da ake faɗa muku saurare na basira da ji wallahu la yahdil alqawma alfasiqin ubangiji baya shiryar da mutanen da suke fasikai Allah يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجئتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تسمي الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فإن تخلق بنفسه كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين يوم يجمع الله الرسل ina wa mutanen ka ranar da Allah zai tara manzanni fa yaqulu ma za ujibu sai ya ce da su da me aka ba ku ansa me mutanen ku suka ba ku ansa lokacin da kuka kiraye su zuwa ga musulunci qalu sai manzanni gaba ɗaya su ce la ilma lana ba mu da masaniya innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne al-allam mafi sani sannan allamul ghuyub lalle kai ne masanin abin da ke fi wato ranar da za a tara manzanni ita ce ranar tashin kiyama malamai suka ce an ce ranar da za a tara manzanni bayan ko rana ce ta tara dukkan mutane saboda me tunda ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar ita ce ranar da zai tara kowa innakum lamajmu'un gaba daya lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum wato za a tara ku zuwa ga rana ta wani lokaci sananne zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن أما أن سأكتب يجمع الله الرسل الله يكثر من ذنبه saboda mai manzanni su ne shugabanni ko ba shi kuɗi zai zo ba da dukkan mabiyansa zai zo daidai ke da kace ranar da Allah zai tara mutane to amma manzanni ai su ne zaɓaɓɓu cikin mutane da haka idan an ambace su sauran sa biyo baya ba ya kulu ma za u jikku a tambaye su me aka ba ku ansa malamai suka ce sigar tambayar ya kamata a tambayi shi wanda aka tura wa manzan me ka ba da ansa oh. amma ba za a tambaye manzo me aka ba ka ansa da sai a tambayi wanda manzo ya je wajen shi wata amsa ka bayar kamar da sautul qasas ta ambata wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin fa amir alaihim al anba yawma idan fahum la yasalun ma'ana a tambaye su wata amsa kuka bayo manzanni amma anan hikimar soye mabiyan a ambaci manzannin wato dan a kunyatar da mabiyan cewa in kuma biyan an tambaye ku kila ku yi ƙarya ko to su manzanni da aka ƙaryata su kuma sai su koye cewa an ƙaryata su ba za su koye ba kalu sai manzanni su ce la ilma da babu da masaniya ah, ah. yayin manzanni su ce ba su da masaniya bayan duk manzan da aka ansawa ya san an ansa masa wanda aka kafirce masa ya san an kafirce masa wadansu malamai suka ce tashin hankalin ranar tashin kiyama ne zai mantar da su ma cewa an ansa ko ba an ansa ba da haka kawai a cikin masu ke kawai sai ce la ilma da to in ya kai manzo cikin manzanni na Allah zai ce la ilma da ba masani sani ba ina da sauran mutane waɗanda suke ba manzanni ba mu kuma wata ansa zamu bayar wata irin kasuwa wani irin rikicewa wani irin tashin hankali dan adam zai samu kansa kaga ba karamin tashin hankali bane ba karamin ba bane mutum zai samu kansa waɗansu malaman suka ce a'a ai abinda manzanni suka sani a nan gidan duniya galibin sa ba yaqini bane ba suna gina sani da bisa ga zanto mafi jayi yanzu idan ka zo ka fita kalmar shahada zan ce mummuni ne kuma zan iya rantsewa kai mummuni ne amma ɗari bisa ɗari a'a abin da na sani na zahiri amma zuciyarka ban sani ba zuciyarki ban sani ba kuma baka santa zuciyar ba to kaga wannan ilimi ne na zato wanda da shi Allah ya ce mu junan mu da shi ba yanda zai wani kalmar shahada in kare ta shi har sai in a zahiri yayi abin da ya warware ta sannan babu yanda za a yi wani na kafirci in kyautu za masa zato har sai in ya zo yayi kalmar shahada daga baya to a nan gurin wannan mu'amala da muke ginawa ai muna ginawa ne akan zahiri a bisa ga zato mai rinjaye ba bisa da yake ba to abin da zai faru a lahira kuma abu ne haka'ik wato ba zunun bane ba haka'ik ne al ne ba zata zata bane ba yaqini ne tabbas to tunda an tashi a lahira ranar da babu zato sai tabbas yasa sai manzanni ba su gina hujja ba su gina hukunci ba akan zato irin yadda suke a duniya sai suka gina shi akan da shi hakika a hakika ne mu sani ba na ilma da na ina fata an fahimta innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibu ubangiji shi in qala allah ya isa tunda lokacin da Allah zai ce ya kai isa ibnu maryam dan maryam udkur ni'mati alayka Suna ni'ima ta akan ka wa ala walidatika da kuma ni'imar da yawa mahaifiyarka na yawa mahaifiyarka iz ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na karfafe ka da ruhi mai tsarki ruhi mai tsarki shine malaika jibril annabi isa yana tafiya a ban kasa malaika jibril ke masa zagi suna tafiya tare shine ayyatuka bi ruhil qudus na karfafe ka da ruhi mai tsarki shine malaika jibril yana tare da kai akan ce da malaika jibril ruhul qudus akan ce kuma ar-ruhu bil alif wal lam ba tare da an yi idafa din tanazzal mala'ikatu war ruhu an gane ko ta'rudul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana an gane ko يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون معناه دي الروح ملائكه جبريل كده الروح القدس هو ملائكه جبريل كده روح القدس نعم ina fata an bayyana dan haka akan ce kuma a ruhul amin nazala bihi ar amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisan mubin ni'imar da nayi maka kai da mahaifiyarka yayin da na karfafe ka da mala'ika jibril tukallimu an-nasa fil mahdi daga cikin dangin ni'imar kana yawa mutane magana fil mahdi lokacin kana cikin zanan goyo jariri wanda ba saba jariri ne magana ba wa sahlan kuma ka zo ka cigaba da yin magana lokacin kana gwarzan namiji dan shekara 33 30 zuwa 33 sahal kenan wato mai hankali mai cikakkiyar basira kina fata an fahimta wadan sun ce sai an kai shekaru 40 ake zama sahal wato mutum ya zanto balagal ashud walamma balaga ashuddahu to amma annabi Isa alaihi salam ubangiji ta'ala ya ba shi damar yin zance lokacin da yake cikin zanen goyo da kuma lokacin da yake babba kuma kimar zancen da tsadar shi da darajar sa iri daya ba bambanci tsakanin zancen yarinta da zancen bayan ya girma Sun zace ne yake na manya wanda yake akwai kamshin annabci a cikin zancen akwai kamshin manzanci a cikin zancen ba yaren kasa ba shirme ba shababa ba saunanci da gidadanci shine tukallimun nasa fil mahdi wa ka'ala wa idza allamtuka alkitab tuna lokacin da na koyar da kai rubutu dan alkitab yana zuwa da ma'anar littafi yana zuwa da ma'anar rubutu wal munsalatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum ay katabahu Allahu kitaban Allah ya rubuta shi matukar rubutawa ya zartas matukar zartaswa akan ce kataba yaktubu kitaban ko kataba yaktubu kitabatan dukkan su ana nufin rubutu Allah fuka kitaba na koyar da kai rubutu wato yana daga cikin abin da Annabi Isa ya iya rubutu ba tare da wani malami ya koya masa zai rubutu layin yin miƙe ba tare da a ba yadda muke in muna koyar rubutu zai karkace ko kuna shi a Allah ya fuka kitaba kenan wal hikma na sanar da kai hikima malamin suka ce hikima anan wurin shine al-kalamul layyin zance mai laushi wadan suka ce al-hikmatu huna wada'u kulli shay'in fi mawdi'ihi al-munasib lahu sanya kowane irin abu inda ya dace da waɗansu mutane suka ce abinda ake nufi da al-hikima shine at-tamyiz baina tariq al-huda wa tariq ad-dalala rarrabewa tsakanin hanyar gaskiya da hanya wadda suke tabata to na sanar da kai wannan wa taurata kuma na sanar da shi a taura tare da cewa ba littafin ka ne, littafin manzon da ya riga ka wal injila na kuma koyar da kai injila littafin da kai ne ka samu wannan duk idayar ni'ima ce Allah yake wa annabi Isa alaihi salam wa iz taqaluku min at-tin kuma lokacin da kake surantawa min at-tin daga tako ka dauki tako ka suranta shi ka hay'ata sayri kama da tsuntsu kai fuffuke kai kafafuwa kai kai kai hanci da tsinin baki irin na tsuntsu bi izini da izini na sai haka fa tanfuku fiha sai ta busa cikin wannan taban fa takunu fayran sai taban ya rikide ya zama tsuntsu bi izini fid da izini na wa tubriqu al akmaha kuma ka warkar da wanda aka haifa da makantaka kasan likitoci sun yadda idan mutum a duniya ya samu makantaka akwai yiwuwar kila a warkar da shi amma wanda aka haife shi na makaho baya warkewa ba ma annabi Isa yana daga cikin mu'jizar da Allah danka a hannunsa zai warkar da makaho wanda aka haifa yana makaho wal abrasa da mai ciwon zabaya wanda fatar jikinsa ta canja daga launin da aka saba gani a jikin sauran mutane bi izini duk wannan kana yin su da izini na wa idh tukhrijul mauta tana lokacin da kake fito da matattu daga cikin kaburburan ba wai kawai fitowa ya haƙa ramin ba ya fito da su a ah, wannan masu katan da kafari ma ya kuna haƙa ramin su fito da ba wannan Allah yake nufi ba abin da yake nufi busa musu rai an gane ko dan a can wurin cikin suratul ali imran ce wa uhyil mauta ina rayar da matattu bi izinin idnillah wa nabiyukum bima ta'kuluna wa ma tadhkuruna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin ali imran amma nan tukhrijul al-mauta kaga shine uhyil mauta da ke can gurin rayar da matattu ke shi ma bi izini duk wannan da izini na kai wa iz kafaftu bani isra'ila sannan lokacin da na kare bani wa anka ba su samu kaiwa gare ka ba sun kuma da nufin su maka ta'addanci ko su kashe ka sai na kare su na hana na ba ka tsaro na musamman ji iz ji'tahum bil bayyinati yayin da ka zo musu da hujjoji da ke nuna kai manzo ne su kuma suka karyata fa qala allazina kafaru minhum waɗanda suka kafirta din cikin su suka ce in haza illa sihrun mubin ai wannan tun da aka faɗa ba komai bane face sihiri mabayyani tunda duk waɗannan al'amura gaba ɗaya na'am ina fata mu fahimta waɗannan dangi ne na ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Isa to abin tambaya anan wannan ni'ima ce da aka wa annabi Isa shi kadai ko mahaifiyarsa ta yi tarayya da shi ai ba ko ba ce ba an tsarnar ba ko ba haka ba eh ko a'a ko ba haka ba malamai suka ce ni mace ta annabi isa ko amma me hikimar ambatan mahaifiyarsa a ciki an gane ko dan ubangiji ta ana ya ambata mahaifiyarsa a ciki yace umkur ni'mati alayka wa ala walidatika iz ayyuka bi ruhil qudus ma'ana yadda yake warkar da matacce yadda yake farfado da matacce ita ma tana yi yadda yake warkar da makaho ita ma tana yi yadda yake duk abin da yake yi din nan ya dauki yunfu ya turanta tsuntsu ya busa fur ya tace zama tsuntsu ita ma ta yi to me hikimar Allah ce wa ala walidika اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ان نعمر da maka da ni'imar da yawa mahaifiyarka malamai suka ce hikimar wato duk duk ni'imar da ta samu to uwa ta za ta more ta ta fi daɗi a zuciyarta wani lokacin sama da yadda ɗan yake jin daɗin ni'ima yana fata an fahimta to kaga kenan shi aka wa ni'imar yake gudanar da wannan amma ɗanɗanan ni'imar ba shi ta ɗaya ba shi ya ji mahaifiyarsa sama ka ji ga ta zama ni'ima gare amma waɗancan ayyuka da mu'jiza duk suka ɗauke ita ba ta yi dan kar wani ya fashe da irin zahirin qur'ani kasa akwai ɗan rudu yanzu sai wani rudun kwakwalwa ya kama shi sai ki kaga ai ni'ima ta su ce so bi da abin da yake tana yi abin da yake tana yi sannan a wannan ni'ima ce ta annabi ta ci kadai amma ta ji dadin ta a cikin zuciya ta da kanta ne ya samu kamar da ba su kuta da arziki a garin wani gara a garin ku da a garin ku gara a gidan ku da a gidan ku sannan a jewa kanka kenan ma na idan a gidan ku aka samu ai kai ma za ka fita samu to tana dan kai samu ai kai ma za ka fita samu ina fata an fahimta duk wanda kansa ke farauta shi ma ba sai ya canza tafiya ba duk wanda kansa ke da mulki yake da wannan shi ma zai ji cewa eh ni din ma ba tsana ne ko ba haka ba to haka lamarin yake dan haka tunda annabi ya samu ba su kamar kiran ta samu wannan dangi na ni'ima saboda dan tsanan ni'iman da take ji da zakin ta da take ji a cikin ta an fahimta ko sai aya ta gaba Allah ta inna awqantu ila al-awarizin an a'lamu bi wa rasuli qalu amanna wa hada bi anni ابن مريم من يستطيع ربك أن ينزل علينا auki fil hawariyyi tunawa al'umma ta lokacin da nayi wahayi zuwa ga hawariyawa wato sune mabiya annabi Isa waɗanda suka yi imani da abinda ake nufi da wahayi anan ne musu ilhama in kinta musu in jefa musu san gaskiya a zuci su sun zaɓi gaskiya kan fata wannan shine wahayi din ba wahayi na turo mala'ika ba tunda lokacin da dai wahayi zuwa gare su an aminu bi yake da su ku imani da ni wa bi rasuli ku imani da manzona Kalu sai suka ce amanna mun yi imani din wa shahadu bi anna muslimun kuma ya ubangiji ka ce da mu musulmai Allah ya jefa musu wannan tunanin a zuciya ta hanyar gaban ka sarƙinka na ka karɓi musulunci kuma sun karɓi musulunci Kalu amanna suka ce mun yi imani wa shahadu bi anna muslimun ka da mu musulmi ne inda kai za ta magana da suka ce amanna wa shahadu anna mu'minun amma amanna wa shahadu anna muslimun lil jam'i bainal iman wal islam wato dan a hada maka tsakanin imani da mai da musulunci a hadisi domin yayin da suka hadu da juna al-iman sai zanto shine al-a'malul qalbiyya ayyuka na zuciya kudurce cewa Allah kadai za a bautawa yadda cewa akwai manzanni akwai annabawa akwai ranar tashin kiyama da sauransu amma abin da ya shafi al-islam ko zanto al-amalu zahira ayyuka da zahiri sallah da azumi da zakka da jihadi da sauransu kan sai guda biyu kan hada tsakanin ayyukan zuci da kuma ayyuka na me na gabbai shine ma'anar amanna billahi wa amanna wa shahar bi anna muslimun in qala al kuma lokacin da awariyawa suka ce ya isa ibn maryama ya kai isa dan maryam هل يستطيع ربك أن alaina علينا مائدة من sama wai me yasa suka ce ya isa dan maryam ba su ce ba ya rasulullahi in sun ce haka da ba ya fi girmamawa ba ya nabiyallahi ba annabin Allah bane ba manzon Allah bane ba an fahimta to amma sun ce ya isa dan maryam malamai suka ce hikimar hikai to zancan a haka a cikin alqur'ani dan a jaddadawa wa su sunsa cewa ba annabi isa alaƙar shi da Allah alaƙa ce ta bawa da mai bawan shi Allah shine mai bawan annabi Isa shine bawan alaka ce ta mai bauta da wanda ake bautawa shi annabi Isa shine mai bauta Allah kuma shi ake bauta ba wai alaka ce ta da uba ba in kana son ka san shi dan wane to ba dan Allah bane dan Maryam ne ya Isa bana Maryam ina fata an fahimta wannan ga sai zanto rabbi da mayar da martani da anta ga waɗanda suka doge cikin kiristoci cewa wai annabi Isa dan Allah ne dan ga zafaffun mabiyan annabi Isa ba su ce masa dan Allah ba sun ce dan Maryam ya Isa ibn Maryam wato kaga ba wai kalma ce ta rishin kunya ba kalma ce ta tabbatar da aqida kalma ce li hikayatul waqi dan yake to waqi yadda yake fadan abu yadda yake a aiwace hal yastati rabbuka in yunzila alaina ma'idatan minas sama' shin ubangijinka zai sami iko kuwa ya fitar mana da ma'ida daga sama menene lafazin ma'ida wato ainihin ma'ida waɗansu malamai suka ce abinci waɗansu malamai suka ce mazubin abincin amma a hakikanin gaskiya idan ka duba kamus lafazin ma'ida ba wai abincin bane kadai ba kuma al-khiwan mazubin abinci ko al-khwan mazubin abincin ba kadai a'a mazubin abincin hada da abinci shine ma'ida a hausa ana fassara shi a ce kabaki da kuma galibi kabaki yayi abinci ne kala kala ba kala kai ba to su ma ma'ida din a wancan lokaci wato aka shine ake yi katu amma sai a yi rami rami a ciki sashi sashi a ciki a nan a zuba wani kalar abincin a can wani kala a can wani kala a can wani kala amma madaukin sa ɗaya ne a ajiye a gaban ka zaɓi wanda kake so dan girma maka ko dan karrama ka to suka ce hal yansa sai rabbuka an yunzila alaina irfan minas sama ka na iya saukar mana da kabaki daga sama ko ba zai iya ba a wata kira'a hal tastafi'u rabbaka an yunzila alaina ma'idatan minas sama ma'anan wannan kira'a hal tastafi'u anta an tas'ala rabbaka shin kai din ka iya roƙon ubangiji kuwa an yunzila alaina ma idan tambayar sama ya saukar mana da kabanci daga sama ka roƙa ko ba ka roƙa ba a wannan kira'a kenan a wata kira'a hali yastati'u sai zanto aljam'u bainal qira'ati ne hali yastati'u idza nazaltahu ma'ana hali yujibuka idza sa'altahu hali yujibuka fi inzali ba'idatin min as-sama'i idza sa'altahu an zalika bin niyabati anna ina jin kun fahimci a madadin mu in ka roke shi zai an sa maka shine halin su sai rabbuka sai idan suna nufin shin zai iya <laughs> wato suna kakkar yana da kudura akai ko ba da kudura kenan dole sai ka wancan fasaran kafin ka kubutar da imanin su zai idan kai fasaran shin zai iya kuwa to ya zama shakka game da kudura kenan هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال النبي يساكي لسوء اتقوا الله وجزء الله إن كنتم مؤمنين in har kun kasance mu sai suka ce ni nuridu anna kula minha mu abinda muke so na ci daga wannan kafaki da za a saukar daga sama wa tatma inna qulubuna zakatan mu samu nutsuwa kada ka dauka cewa mun kafir cewa kudran ubangiji da abin yana da kudura muna da ilimi Allah mai kudura ne amma so muke yi mu samu yaqini kamar yadda annabi Ibrahim da yake rabbi arni kayfa al maut ya ubangiji nuna mu yadda kake rayar da mutum sai Allah ce da shi awalam tu'min ba ka riga ka yi imani ba cewa ina rayar da mutum qala bala yace eh ya ubangiji na yi imani walakin li yatma inna qalbi amma so nake zuciyata ta ƙara samun nutsuwa in ƙara samun imani doriya akan nada to su ma anan abin da suke nema ke mene da nakula minha Wata wa tatma'inna qulubuna wa na'lamu an qad sadaqtana sannan mu qala sani cewa lalle ka faɗa mana gaskiya cikin kiran da take mana wa nakuna alaiha min ash-shahidin kuma zanto masu bada shaida akan cewa eh lalle ka baki ya taba sauka daga sama sai mu bada shaida mu dora ga wanda zai zo baya nan gaba wanda za haifa baya nan kuma mu bada tarihi ko da bayan mun tsufa ne shine abin da suke ne na'am قال عيسى بن مريم اللهم ربنا إنها ta annabi Isa dan Maryam yace kaga nan duk ƙara rushe wata aqida din yace Allahumma ya Allah rabbana ubangijinmu anzil alaina ma'idatan min sama ka saukar mana da kafaki daga sama wato mazubi da ke ɗauke da nau'ikan abinci na alfarma na kasaita daban-daban takunu lana idan wato min sama'i daga sama takunu lana idan ma'ida din nan za zame mana wani idi ma'ana a faɗi ranar da za a saukar mu mayar da ranar ranar idi ranar taro ranar farin ciki sun al-idu idan li'audihi marratan ba da marra shi idi an ce masa suna idi dan saboda maimaituwa da yake sai ya zanto idi daga ada ya udu audan wa idan abin da yake maimaituwa dukkan wata rana ta farin ciki da take maimaituwa ita ce idi a sanya mana rana sai mu yi shaida kowa ya ji a sanar a ƙasa a zo a taru da kabaki zai sauka daga sama shine ta kunu na idan li awwalina ga na farkon mu wa akhirin na na karshen mu wa ayatan min kuma wannan ya zanto mu'jiza ce daga gare ka ya ubangiji warzuquna ka arzuta mu wa anta khairur raziqin lalle kai ne sayayyen masu arzuta ba qala Allah sai ubangiji ala ce inni munazziluha alaykum ni zan saukar muku da wannan din zan saukar muku da kabaki daga sama faman yakfur ba'du minkum amma dukkan wanda ya kafirta ba'du bayan an saukar da kabakin minkum cikin ku fa inni u'azzibuhu azaban lalle zan yi masa wata irin azaba la u'azzibuhu a min alamin wanda ba zan taba yin ta ba ga wanda da cikin halittu wato azaba da za a yi masa ita ce mafi tsananin azaba ko me da a saukar ko ku yadda ba abinda ubangiji ta ala ce daga nan sai kissa ta kare ba a ce mana an saukar ba a saukar ba an same su an ce to gabin da Allah ce kun yadda ba ku yadda ba kisa ta kare a nan sai wannan ya bada dama malamai su ci gaba da sharhi da talato me ya faru bayan nan dan abin da za a faɗa nan gaba kuma maganar kiyama ce ina fata an fahimta ka ga riga an gama wani maganar ka bace to sai malamai suka yi sabani sun malamai suka ce an saukar ko ka babu an saukar da wannan kabaci aka ce mai nuna kusa kusa kusa Allah ya ce ha a alaykum lalle ni zan saukar suka ce alkawali ne idan ko Allah ya alƙawari baya sabawa inni munazziluha alaykum ni ne saukarwa akan waɗansu malaman suka ce ba a saukar ba aka ce me su in hujja da ce ba saukar ba suka ce dukkan littattafai dukkan wani kwafi na Bible da ke hannun almajiran annabi Isa har yanzu a yau ba a samu guda ɗaya da ya ambaci wannan ma'ida din ba da wanda aka rikitar din da wanda ba a rikitar da shi ba gaba daya ambatan wannan ma'ida din ya zanto gaba daya babu shi inda ko ta faru to da nukila an tariqin mutawatir da arwaito ta hanyar mutawatira hadisan da ake kafa hujja da su wajen saukar hadisi ne bai bai da haka ibnu kasir yace a hakikanin gaskiya babu da wani dalili a sarari na cewa an saukar yace duk da kuma dalilin ya ce shi an saukar shi amma akwai nazari a cikin maganar sa to a nan gurin magana ce ta safani tsakanin malamai ko saka babu babu wani dalili ingantacce ta cikin aya ko hadisi da zai ce an saukar sai dai akalati inni munazziluha alaikum a ce Allah ya alƙawari idan wani ya zo wanda ya musu sai ya ce ai alƙawarin da ya bayar ne tare da condition tare da sharadi inni munazziluha alaikum zan saukar akan ku na yadda fa man yakfur ba'du minkum amma fa duk wanda ya kafirce fa fa yanni wa azibuhu azaban la wa azibuhu adaman alamin kun yi zuwa nan ko ku yadda ba to ba dawo ba aka ce sun yadda bala sana a saukar ko a ce ba yadda ba bala sana a saukarwa kaga babu bayani ina fata mun bayyana amma abin da ke hannu na hadisai babu hadisin da yake da karfi wanda yana cewa an saukar duk galibi hadisai ne yi sai. ina fata mun fahimta maganganu na malamai da dama cikin salaf sun nuna cewa ba saukar ba ina fata mun bayyana anan da yake saka kai daga wani dangane da wannan sai kuma abin da zai zo ranar tashi kiyama وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين ابن مريم Ya kai Isa سنة na Maryamu. a anta kunta linnasi ittakhiduni shin kai ne kace da mutane ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah ku rike ni ni da mahaifiyata a matsayin alloli haɗe da Allah kai ne kace haka qala sai annabi Isa ce subhanak rufi ya tabbatar maka ya ubangiji ka fi karfin a samu wani Allah tare da kai wani abin bautan tare da kai ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dace ba a gare ni in faɗi wani abu wanda ba ni da haƙƙin faɗarsa in kuntu kuntu fa kada alimta in har ko na faɗe shi ya ubangiji ka riga ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik ka san abin da ke cikin zuciyata amma ni ban san abin da ya shafe ka ba sai wanda ka sanar da ni innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne masanin gaibi dukkan abin da ke koye ma kuntu lahum da kai ce da mutane na mabiya na komai ba illa ma martani bihi sai abinda ka umarce ni da shi kace in faɗa abinda duk baka sani ba ban ba abinda ko ka umarce ni da shi din nan shine ani ibudallaha rabbi wa rabba. la ku mutane ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijin ku wa kuntu alaihi shahidan ma dumtu fi. wannan kan zai iya bada shaida akan su rayuwa rayuwata a cikin na san suwa suka ansa suwa suka kafa su falamma tawaffaitani amma yayin da ka karɓi rayuwata kunta antar rakiba alaihi kaga ba kai ne mai tsaro a kansu. ni ban san ko me biyo baya bayan rayuwata wannan shi ne annabawa ba su san gaibu ba wato ya san abin da yake faruwa lokacin da yake da rai amma bayan ya mutu bai sani ba wa ya saba waye bai saba ba wa anta ala kulli shay'in qadir kuma lalle kai mai iko ne akan komai in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk idan har kai musu azaba to ganin damar ka ne kai ne dama bayin ka ne wa in tagfir lahum idan ku ka yafe musu fa innaka antal azizul hakim wa Allah kai ne al wanda yake mabuwayi sannan alhakimu. wato kaya da musu ne ba dan tsoro ba dan kai mai kinsa ne kaya da musu ne dan hikima dan kai alhakimu hakimu shine hikimar ƙara cewa da cewa fa innaka antal azizul hakim to abin tambaya nan gudan wannan magana da za ta gudana tsakanin Allah madaukakin sarki da Annabi Isa ta riga ta faru ne a nan gidan duniya ko kuma so gobe kiyama za ta faru malamin tafsiri sun kai sun komo cikin waɗanda suke irshadin wato abin da zai faru da wannan annabi Isa suna kafa hujja da cewa ai wannan ayar wato ainihin ta nuna wannan zance ya riga ya gudana tsakanin Allah da annabi Isa me hujja suka ce Allah ce kala iz qala Allah Allah ya riga ya ce inda zai tere nan gaba sai a ce iz yaqulu Allah yayin da Allah zai ce nan gaba ke yanzu ne mudari yana nuna aikin da ake yanzu don zai zo nan gaba to a hakikanin gaskiya wannan magana ce ta tsabagen hankali da kuma rashin zokar ko ɗanɗana zaƙin larabcin alƙur'ani wanda biya ɗanɗana zaƙi na larabcin alƙur'ani ya ka akan kawo kuɗi ma biyu ana nufin mubari ubangiji ya ce a ta amurin lahi fara ta sa'ajilu kowa ya ga kiyama Allah ce kiyama ta riga ta zo ku daina gaggawa ah yanzu ta zo din da ta zo da yanzu muna nan da yanzu ana ta fita ana fasara <laughs> amma ce za ta zo amma sai ce ta zo dan tabbacin zuwa in kuka rabalin nasu hisabuhum wa hum fi ghaflatin marudun اقتربت الساعة وانشق القمر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم هذا جاء ربك يا رجاء يزوني كوزي زونان جبا nan gaba zai zo ba ya riga ya zo bane ba sai kiyama waji a yau mai izin jahannam an riga an zo da ita ne ko sai nan gaba ne za a zo da ita nan gaba ne za a zo da ita an gane ko wa huliyat والجبال فدكتا wal jibal fadukkata dakkatan wahida an riga an tuttuɓi ƙasa da sama da duwatsu aka muke su iyakacin dukewa an riga an yi ko nan gaba ne za a yi nan gaba ne za a amma aka ce fa ne abin da ya faru cikin alqur'ani kuma duka abin da ya faru a nan gaba ɗansa ya shafi ma ne ba wai daga nan wa zuwa a'a tun daga yau mai jima ku rusul har zuwa nan karshe duk a kiyama ne za a wannan a kiyama ne bayan an tara manzanni Allah zai kira annabi Isa na cewa ba ni ne maka kaza ba ba ni a gaban sauran manzanni malamin suka kafa hujja da wannan kan darajar ma'ana annabawan da suke zamani da shi da wanda ba su zamani da shi su ji ga wani annabi ta zo bayan su ga matsayin da ya samu kun ranar tashin kiyama ne don idan ka lura da larabcin ka ɗauki yau mai jima Allahu rusula fa yaqulu ma za ujitum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyubi iz qala Allah kaga iz din yana da yana da alaka da yawma yawma kuma dai اذكر لهم يوم اذ قال الله يا عيسى ابن مريم ina fata an fahimta wa iz auhaytu wannan da ana labarta annabi Isa ne wa iz auhaytu kullun lokacin da na wahayi zuwa ga hawariyawa su imani da kai wa iz sunan ya zanto ma a tsofi ne akan iz na ya wuce ina an fahimta duk waɗannan izinin da suna da alaƙa da ma na farko gaba ɗaya ana magana ne a ranar tashin kiyama ne Allah ke mai da jawabi tsakaninsa da annabi Isa a gaban dukkan mutane a gaban dukkan duniya kowa ya ce daga ga matsayin annabi Isa kuma wannan ke nuna za a kunyatar da Kirista kunyatarwa ta ƙarshe yadda su suka shelanta dan Allah ne a gaban dukkan duniya wanda suke na da da na yanzu da wanda zuwa nan gaba ana tabbatarwa ba kai ne tsanna ne mana ba shin kai ne kace da mutane kaza yace ba ni bane ba shin kai ne kai kaza to kowa faɗa musu ma'ana ce danki ki ya faɗa musu shan kun yi farwaci wala dukkan kirista mai hankali da Allah ya so su da rahama inda zai ga waɗannan ayoyin a cikin alkur'ani kuma ya nemi ƙarin bayanin su na wani wanda ya san musulunci to zai taimaka sosai da sosai ta cikin addinin musulunci don galibi christianity wato an takwada shi da ababai da dama wanda hankali ma ba zai karɓa ba in mutum yana da wayo da basira a ce mata abu uku ne kuma a ce masa ɗaya ne ya zai zama uku ya zama ɗaya a lokaci guda hankali ba zai karɓi wannan mathematics ba babu yadda za a yi wannan ya shiga cikin kwalwar mutum lissafi ɗaya uku kuma lokaci guda ina ba zai karɓi wannan dan haka dai wannan shine abin da zai faru a wannan lokaci in to tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai Allah shi قال الله هذا يوم يرمي الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah ya yawa mutane hudu ba wata rana yace ya ayyuhan nas innakum mahshuruna ila Allah ya ku mutane za a tara ku a gaban Allah ranar tashin kiyama ku fatan kafafun ku ba takalmi uratan kuna tsirara ba mai tufafi gurlan kowa da loba tayi da aka yi wa mutum ko kaciya da aka yi masa ta koma da fike da sun makala sannan annabi ya karanta kama ba da ana awwal khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin lalle irin yadda muka fari halitta aka za mu mai da ita yadda ka fito ciki haka kuma za a tashi karanta shi kiyama wa'adan alaina inna kunna fa'ilin alkawari kenan da muka yi lalle mu masu aikatawa ne sun makala sannan manzon Allah ce ala ku saurara ku ji inna awwalal khalaiqi yuqsa yawmal kiyama. farkon halittar da za a yi wa tufafi ranar kafin kiyama ibrahim shine annabi ibrahim ala ku saurara ku ji wa innahu yaja'u bi rijalin min ummati za a zo da waɗansu mutane cikin al'ummata fa yu'khadhu bihim zata shimal sai ai hagu da su fa Kulu ya rabbi usai habi sai ce ya ubangiji waɗannan mabiya na ne fa yuqalu sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ai baka san me suka kirkiro kafin ka ba bayan ka ba fa aqulu kama qala al-abd sai in faɗa irin yadda salihin bawa zai faɗa shine annabi Isa wa kuntu alaihim shahidan ma dawtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid ubangiji ta ala ce qala Allahu hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidqu wannan ita ce rana wadda gaskiya za ta amfani masu ita Allah ka sa mu cikin wanda gaskiya za ta amfani su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wadda koramu ke gudana karkashin ta khalidina fiha za ta dawama babu mutuwa babu tsufa abadan har abada wato inda a ce babu abinda aljanna ta fi duniya da shi sai abu biyu ya kamata mutum ya tuki lahira akan duniya a ce komai irin na nan na jin daɗin shi ne a can kawai fifikon abu guda biyu ne abu na farko tsufa abu na biyu mutuwa a duniya ana tsufa ana mutuwa a lahira a ce ba tsufa ba mutuwa amma komai iri ɗaya ne wallahi ko wannan kadai a ce banda wannan banda wannan ba komai na fifiko ya san mutum ya fifiko lahira dan duniya duk dadin ka ba za ka dawo ba amma lahira ne fara jinda amma duniya dole ka mutu dole ka tsufa har ne cewa la tiba lil aishi ma damad munaghasatan lazzatuhu biddikar al maut wal haram ba dadi a cikin rayuwa matakar duk dadin da nake ji zan iya tuna cewa zan tsufa zan mutu to duk komai nake ji sai in ji ba dadi a fanni na'am ko ka sa abu mai garfi a baka sai ka tuna wata ranar zan tsufa wata ranar zan mutu gaba ɗaya suka ji ka manta da wannan dadin lahira ne kawai kalbi ne wannan kadai za a ce samu fifi lahira radiyallahu anhum wa radu an ubangiji ya yadda da su sun yadda da shi zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake kayatacce akwai hadisi cikin muslim wanda ake kafa hujja da shi dangane da bambanci tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa annabi ibrahim yace da Allah ya ubangiji innahunna adlanna kaseera min an-nas kuma ka san halakar da mutane da yawa ta ji fa innahu minni duk wanda ya bi ni to yana tare da ni wa man asani wanda ko bai bi ni ba fa innaka ghafurur rahim al'amari na wajenka kaga sai ya kebance al'amura ga wanda suka bi shi annabi in ka kuma yace in tu'azibuhum fa innahum ibaduk in ta musu azaba ya ubangiji bayan ka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal in to ka gafarta musu kai ne al-aziz kai ne al-hakim Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya daga hannun shi Allahumma ummati ya Allah al-ummata al-ummata gaba ɗayan mu yake so baya san sai ya kai ummati ummati wa baka ya fashe da kuka fa qala Allah azza wa jalla ya ce ya jibril muhammad ya kai jibril je kai muhammad wa rabbuka a'lamu ubangijinka ya fi sanin me yake ciki kafin ka je da bayan ka je ka kalhu ma yubkika tambaye shi me yasa ka kuka fa atahu jibril alaihi salatu wassalam malaika jibril yazo wajen manzon Allah fa sa'alahu ya tambaye shi fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi sallam, bima qala kuma ya baiwa manzon ya baiwa manzon Allah labarin abin da ya faɗa wa huwa alam yana mai hutu ne fa qala Allah ya Allah ya ce ya jibril izhar ila muhammad fa qul inna sanurdika fi ummatika wala nusuk wato lokacin da malaika jibril ya zo yace me kace yace abin da nake roƙo Allahumma ummati ummati Allahumma ummati ummati sai malaika jibril ya so ba dan Allah yace abin da yake cewa kenan Allahumma ummati ummati Allahumma ummati ummati yace inna tana al'ummata ne sai in kuka shine yasa ni kuka in su sai Allah ya ce da shi sai ka faɗa masa cewa inna sanurdika fi ummatika wala nusuk za mu faranta ma game da al'ummarka ba za mu bakanta ma ba haka Allah ya faɗa masa Allah za mu faranta ma rai ba za mu bukata ma rai ba haka Allah ce ubangiji ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin Allah ne ke mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa da abin da abin da ke cikin su gaba daya ƙasa da kuma da abin da ke cikin su ko huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi ne iko ne akan komai wannan shine karshen ayoyin cikin suratul ba'ida